kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in lokacin da ilimi ya koma a kananan ku sigarukum hmm. to al'umma za ta halaka idan ilimi ya koma kan kananan kananan ku eh. sigarukum bane kananan ku eh. to kaga kenan in kanana ko ko arazil wanda mutanen da yake ba su domin kowace al'umma tana da tana da eh. mala'u mhm. kuma tana da mutane tsaka-tsaki kuma tana da mutane a razil a razil shi ne kaskantattun mutane mm. ko al'umma mm. to in ilimi ya fito daga mala'u in su suke wa'azi to mm. kowa zai yi in mu ya zo daga tsakiya mafi yawa za su ji amma ya zo daga arazil to ba wanda zai ji ma za a fara izgiri da addini to in ya zama duk yawanci masu wa'azi minal arazil ne to ilimi zai rage kima kima shi ya rage kima shi yasa da intanet mm. sai ya bude kowa ya shaƙi iska kawai sai ya fito mm. shi ma allama shi mm. <laughs>